وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان أحد من الخلق ما يأخذون بهذا القول إن يكسن شيء الخلق السلف baya riko da wannan magana wani magana ne za mu iya tunawa da shi maganar da aka ce salaf ba sa riko da shi cewa idan mutum ya ce ana muminu insha Allah ah? su menene fahimtar yan maturidiya ana muminu insha Allah ana lura da ƙarshen al'amari ne na mutum wai wai binti baru ne al'awaki ko cewa sun mutum ya ce ni mumini insha Allah ya halatta ya inganta amma ana lura da ƙarshen rayuwarsa ne wato mutum da me zai cika shi yasa ya halatta mutum ya ce ana muminin insha Allah tunda bai san ko da me zai cika ba shi ne ibn taymiya ke cewa to da yawa wasu daga cikin malaman sunna sun dauka cewa wannan abu daidai ne sun dauka cewa fahimta ne na ahlus sunna to sai su ringa hikaito shi a matsayin shine dalili sai ce wannan ba fahimta bane na ahlus sunna a gane fahimta ne na 'yan maturidiya na'am na'am ah, fatarkuhu huwa ainihin tsawon. wato barin shi shine ainihin daidai wal akhdhu bihi huwa ainihin dalal kuma riko da shi shine ainihin bata in lauka na khairan wa sawaban la zube bihi domin da ya kasance alkhairi kuma daidai da sun yi riko da shi su mu. magabatanmu kama kala abdullahi bin mas'ud kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya faɗa Allah ya ƙara masa yadda man arada an yastanna falyastanna biman kadmat duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu na fa innal hayya la tumanu alaihi fitna domin lalle rayayye ba a amince mai da fitina na'am ثم استمر الشيخ قائلا sannan sai malai ya ci gaba da cewa wal maqsur huna na annal istisna fil iman cewa lalle istisna a cikin imani na'am lamma ulila bishir zalim zalikal illa lokacin da aka kafa dalili da misalin wannan illa din qawada aqwamun tilkal tilkal illa fil ashiya allati la yajuzu al-istisna'u fiha hmm. sai wasu mutane suka yi ta suna ta kora ainihin illoli a cikin abubuwa wanda baya halatta a yi istisna'i a cikin abubuwan da baya ma halatta a yi istisna'i da ijma'il musulmai sai suka yi ta shiga cikin suna yin istisna'i a cikin binan ala an al'ashiya al-mawjuda al'an wato sun gina akan cewa lalle abubuwa wanda suke samu mu yanzu idan kanat fi ilmin Allah ta tabaddala hawalan in ya kasance a cikin ilimin Allah yana canzawa hali hali hali hali fa yusabna fi Hal al-mawjuda fi hal za a yi za a yi a cikin siffanta wanda yake yanzu siffanta da yake samu mai yanzu da shi za a istisna'i wa yuqalu mu filin, insha Allah ta ce wannan mai amfani ne insha Allah lianna Allah qad yaj'aluhu kabira domin Allah zai iya sanya shi nan gaba ya zama to babba na'am yuqalu hadha majnun ta ce wannan majnun insha Allah Allah na'am lianna Allah lura da nan gaba domin Allah zai iya sanya shi ya zama mai hankali na'am wa yuqalu lil murtad ta ce wanda ya rinda hadha kafirun insha Allah wannan kafiri ne insha Allah kenan sai mukani an tuba? domin zai iya yiwa ya tuba za ce wanda ya rida ce kafiri da insha Allah domin zai yiwa ya tuba na'am wa haula'i allazina istisnau fil iman wayannan wanda suka yi istisna'i cikin imani hmm, ala hadha al ma'akhas akan wannan wannan ruku zannu hadha qawlu salaf sun yi tsammani wannan maganar salaf ne alali ba maganar salaf bane wannan wa haula'i lamma ishtahara indahum an ahli sunnah annabi wayannan lokacin da ya shahara a gare su daga ahli sunnah cewa su ahlus sunna suna togiya cikin imani wa ra'au hadha la yumkin wasu ga wannan ba zai yiwu ba illa iza ja'ala al-iman huwa ma yamutu al-abd alayhi sai dai suka ga ba zai yiwu ba sai dai abin sai dai in sun sanya imani ga abin da mutum ya mutu akan shi kuna ne sai dai in sun sanya imani ga abin da mutum ya mutu akan shi huwa ma wafaqa bihi al-abd rabbahu ma yuwafi ma ma yuwafi bihi al-abd rabbahu eh shine abin da bawa ke haduwa da ubangiji da shi na'am zannu anna al-iman inda salaf huwa huwa hada sun kai tsammani imani a wajen salaf shine wannan abinda mutum ya mutu akan shi saboda haka ana mu'minu insha Allah yanzu kila ni ba ni mu'mini lura da nan gaba amma yanzu zai iya wani mutum ba mu'mini bane shi na'am fasaru yahkumuna hada an salaf sai suka zama to ya yahkuna hadha suna karɓo hikayen wannan daga salaf وهذا القول لم يقل به أحد من Salaf. wannan magana ɗaya daga cikin salaf bai faɗe shi ba kun gane ayi. ba maganar salaf bane mutum ya ga kaga yanzu karamin yaro Ka ce wannan babba ne insha Allah kafiri ka ce wannan kafirin mumini ne insha Allah nan gaba zai iya zama mumini lura da gaba a rayuwar shi na gaba za mu karin bayani insha Allah zamil fa'is Yana sa. Na ba zo da canjawa. Na tuwa ne na ɗan adam. sai mutu aljihu ya zo da an koma da shi lokaci na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ الواحد الله daga cikin mu ya karanta tarihi na magabata wato Allah ya musu rahama wa kaifa istakhdamu awqatuhum yanda suka suka aiwatar da lokutan su wa tafadu min kuma yadda suka fa’idansu da lokutan su inna innal insana Kudu al ajin lalle mutum mamaki zai kama shi wadda hasha duk ya rudewa mamaki na wa ya'juzu an wasu halin kuma zai gajiya daga siffanta shi a kagare ko hmm. zai gajiya daga siffanta shi a siffanta halinsa na litafridihi wa taqsirihi wato zai gajiya daga siffanta halin saboda sakacinsa da kuma ainihin takasirin gajiyawansa Ismail al-Imam al zahabi saurara zuwa ga Imam al zahabi a cikin littafin Asiyar Alamin Nubala nam yatarajjamu li Muhammad bin tarjimu yana ba mu tarjama na Muhammadu bin bin Abdul Baqi nam ma a'lamu anni sayyatu sa'atan min umri yace ni ban sani ba farko cewa na na bata lokaci daga cikin rayuwana fi lahawin aw la'ibin cikin wani shagali ko wasa ban sani ba a rayuwata na taɓa ɓata wani sa'a a cikin lokaci na cikin wani shagali ko cikin wani wasa wanda bai shafi addini na ba wanda bai shafi karatu ba ce ban sani ba wa zikra an an al-hafiz nasr as-sajri an ambata daga al abin abi nasr as-sajri na al-mutawaffa wanda ya rasu hijira annabi na 400 da da 44 hijiriya na an abi ishaq al-habban kuntu daga abi nasar astajir yace na kasance wata rana a wajen abi nasar astajiri na faduk albab faduka faduk albab sai aka kunkusa kofa fa kuntu fa futatu sai na je sai na buɗe wannan kofa din na fadakal fadakalat imra'atu sai wata mata ta shigo wa aka rajar kisan sai ta fitar da wani jaka fi alf dinar a cikin jakan akwai dinari dubu na fa wada'atu bayna yaday shaykh sai ta ajiye wannan dinari gaban malam faqalat tace anfiqha kama tara tace ga wannan kudin ka kashe wannan kudin kamar yadda gani na baka na'am qala zai ce amma kuma masud to sai malaki to wannan kyauta da kika bada menene makasudi bai dalilin kyautar nan qalat sai da ce ta tazawwaje ne zaka aure ni ne ka rike wannan kudi aka maka Allah amma da sharadi zaka aure ni wala hadasa li fi amma ba wai ina bukatar aure bane ni yanzu ba wai na matsu ne, lalle ina son aure la walakin li akdumaka sai dai ina so aure ka ne malam saboda ma hidima ina so ni zan ringa dafa maka abinci ni zan ringa ma wanki ni zan ringa gyara ma daki ni zan ringa ma kaza kawai dan samu lada a matsayin ka na malam dan samu albarka fa marha bi akhdhil kis sai ya umarce shi ta cewa ka abin da baiwa Allah dauki da kanki gaskiya ba na bukata wa anta tansarif cewa ta juya ta tafi gaskiya baya bukata nan falan man sarafat yayin da ta juya Kola. Sai ce karashtu min Tajistan hmm. bi niyyar ta dalibul ilm. Sai jama'a ni fa na fita daga garin Tajistan ne na fito na bar gari na da niyyar neman ilimi abin da ya fito ne ni kenan. Wa mata ta zawwashtu sakata ari da ilm. Duk sanda na yi aure to wannan suna ya riga ya faɗi gare ni. Da zarar na yi aure maganar ɗalibta ɗalibin ilimi yanzu babu shi. An gane wani ko? Za a tambaye na shefare. a ce ba lafiya a ce kaza a ce kaza to gaskiya ga da zarar na yi aure yanzu wannan abu ya fita a gare ni Wa أوصل على ثواب وما أوثر على ثواب wato ba na fifita komai akan ladan neman ilimi an gano wannan da zarar mutum dawainiya ya haushi to ya tashi daga ɗalibin ilimi ya kuma ɗalibin dawainiya zai tashi daga ilimi zuwa dawainiya ba ƙaramin ƙoƙari zai yi bai cika burinsa to shi yasa malam ya ce gaskiya shi ba zai aure ba eh a eh. <laughs> na a shi abin da ke gani a wannan lokacin da kashi ya aure mai yana sosai ya cimma burin shi na ilimi ba wai ya hana kowa ya karatu ba ne shi ana shiga ganin in dai yi karatu to duk wani dawainiya zai kuma kan kan ainihin zai kuma kan iyali zai zai abin nan to amma aga idan wani akwai wanda zai gama shi kuma ba zai iya karatu ba zai yi aure wani zai ga aure shi ne zai dauke mashi a duk wani wani abu wanda zai bashi damar yin aure zai karatu to mutane kala kala ne na'am al-usul min al-usul eh ah, shar usul sunna al-imam Ahmad bin Hanbal na بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث آخر نعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده نعم من رأى duk wanda yaga abin kyama daga cikin ku to ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani idan bai samu iko ba to ya canza shi da harshen sa fa in lam yastati fa bi qalbi in bai samu iko ba ya canza shi wato ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa zalika da abdul iman wannan shine mafi raunin imani na'am al'an al'alim a yanzu malami misali baya inkarin wasu abubuwa in ma in ma ya zama to yana jin tsoron yayin inkari in ma ko kuma don wani abu daban ya iya inkari na'am lakin kuriha bi qalbi lakin sai dai malamin ya kyamaci abin a zuciyarsa amin in malamin ya kyamaci abin a zuciya za mu kira shi amin za mu kira shi wato waɗan barantan gwamnati irin amir mai aiki ne don wato mai ma gwamnati aiki ne ko mai mai yahudawa aiki shi ne amir sai ai wannan amir ne shi ai wannan yana mai yahudawa aiki ne ai wannan yana ma gwamnati aiki ne ya ki ya fito fili ya hau kan mumbari ya saki gwamnati irin abin da gwamnati ke yi yanzu ya kamata a hau kan mumbari malamai su zage su kamar shi ya ki ya ki dan barantan gwamnati ne jasus shi ɗan leƙen asiri ne mujamil ne mai sassauki ne mudamil mai mudahana ne ga gwamnati ila akirin itihamat zuwa ƙarshen tuhumce-tuhumce allaci wallahi ma aka zuwa illa ne, ya ce wallahi ba su ciro wannan tuhumce-tuhumce ba sai daga yan communism yan communism suke koya musu irin wannan tuhuma din azil hadhihi asalib a salibin Musulmi. irin wannan usulubi ba usulubin musulmi ba ne. ka zo kana zuga malami cewa malami ya fito ya yi inkari da ainihin gwamnati in bai fito ya yi inkari akan mumbari ya zagi gwamnati ba ka ce mai dan baran dan gwamnati ka ce mai kaza ka ce mai dan leƙen asiri wannan ba usulubin malaman musulunci bane ba na ɗalibai bane usulubi ne na yan communism su ne suke zuga malami wannan usulubi ne na yan communism usulubi ne na yan saura na yan revolution yan 'yan gwagwarmaya 'yan zanga-zanga da 'yan tawaye ga gwamnati walba'afiye wannan usulubi ne na 'yan ba'as walƙaumiye wannan usulubi ne na 'yan ƙaumiya mutanen da suke kira zuwa ga mutanensu ba suna kira zuwa ga arayar da musulunci ba masu kira zuwa ga wariyar launin fata masu kira zuwa ga ƙabilanci masu kira zuwa kaza da kuma fati fati batattu an gane fati fati batattu bi hada shab al-muslim eh, yaya kaifa yuqbal bi hadha shab yaya za a fuskantar da wannan saurayi musulmi a fuskantar da shi da irin wannan mugun abu ulama'ul islam wa ahlul haq malaman musulunci ma'abuta gaskiya wa ahlus sunna wal jama'a kuma ahlus sunna wal jama'a mutamassikuna bi tawjihatil rasul masu riko da karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam mislu hadhi yaya za a yi a fuskantar da saurayi irin wannan mafuskanta zai yi malaman musulunci su tura samari zuwa ga irin wannan bata silka tsariratul a'imma al-islam misalin islam irin tabbatarwa na malaman musulunci muslim malik wa shafi misalin imam malik da shafi da ahmad bin hanbal da wani su al-auza'i irin su imam auza'i da sufyan sauri nan kullu haula ya'asaru yani hukumat indaha dukan wayannan gaba ɗaya sun yi zamani da hukumomi inda na hukumomin nan a wajen akwai kurakurai dal inhirafat sun yi mu'amala da shugabanni wanda suke da karkacewa wa aslan ma jara za jara fi ahad imam ahmad kai ga asali menene abin da ya gudana a zamanin imam ahmad na'am dawlatun taqil sifat dawlatu taqil sifat daula ce mai kore sifofin Allah a gane ku hmm. mai kore sifofin Allah daula ce mai cewa alqur'ani halitta ne mai cewa babu ceto gobe kiyama mai cewa babu azaban kabari mai cewa babu kaza a nau bai yi iraji ba daula ce mai inkarin sihiri ila mazhabin jahm wato zuwa ga mazhaban jahmiya anani daula ce mai kiran mutane zuwa ga mazhaban jahamiya wanda malamai mafi yawan salaf sun kafirta yan jahamiya mazhabin jaham inda mazhaban jaham a wajen su kafirci ne ba alqawli bi khalqi akwai aqida na cewa qur'ani halitta ne wannan kafirci ne a wajen salaf kafirci ne wajen Ahmad kafirci ne wajen ahlul hadis a wannan lokaci sun kafirta yan jami'a na'am kanat hukuma tad'u ila al-kufr wato ita wannan hukuma na wannan zamanin Imam Ahmad suna kira zuwa ga kafirci ma zalika yuriduna an yakhruju amma kuma duk da haka sai zamanto malamai malamai fukaha sun zauna suna so su yi khuruji suna so su yi fito na fito da gwamnati saboda gwamnati tana kama malamai tana daurewa gwamnati tana ainihin kashe malamai sannan kuma ta sanya wannan aƙida ya zama aƙida na gwamnati dole sai an karanta da ƙananan yara malamai a majalis ɗinsu sai sun karanta da wannan mummunan aƙida ɗin an gane wannan ko to sai ya zama to malamai suka ce to gaskiya lokaci ya yi wannan bawan allah barna ya yi barna ta'addanci ya yi ta'addanci ya kamata gaskiya a yi fito na fito da shi a cire shi a sa wani zai ya kafirta ya abal imamu ahmad amma imamu ahmad ya kiyarda a lokacin da ya kiyarda fa yana cikin kurkuku a lokacin nan kullum fa sai an bai bulala kullum sai an bai bulala akan cewa dole sai ya yarda da wannan aƙida na cewa Ƙur'ani halitta ne ya kiyarda gashi an zo an same shi a kurkuku malamai sun zo suka ce to yanzu lokaci ya yi mun zo mu sanar da kai ne kai ma ka bada haɗin kai lallai za a ɗauki makami akan wannan shugaba ɗin imamu ahmad ya ce sai kun mun bayani sai kun kamo hujja in kai ne kaga cewa gashi yanzu malamai sun fito za a yi kare jini biri jini da hukuma kuma za a fito da kai shin za ka hana eh? imamu ahmad yana cikin kullum sai an mai bulala amma imamu ahmad saboda adalcinsa saboda insafi da ikhlasi ya nuna musu cewa lokaci bai yi ba ya nuna musu cewa shi bai gamsu cewa a yi kuruji ga wayannan shugabanni a wannan lokacin ba misali an gano wannan ko imamu amar ya yi munazara da su ya tattauna da su kuma ya samu rinjaye a kansu kun gano wannan ayi imamu amar ya yi munazara to kaga za ga wani lokaci mutum yana ganin ni ina ganin kaza ya kamata a yi wani malami zai ce shi baya ganin kaza to kuma wannan baya sanyawa ka liƙa wa malamin wani suna na batanci ni ina ganin wannan shugaba ya yi ridda wannan kuma ce ni ina ganin bai yi ridda ba ni ina ganin wannan shugaba yanzu ya zama dan biriya ni ina ganin bai zama dan biriya ba an samu sabani bai sanyawa su fitar da yan uwansu daga me daga sunna wasu saboda jahilci yanzu in kun samu bambancin fahimta da mutane sai su ce dole sai ka bar a yanzu kuma ka zama yan kaza sai su liƙa ma wani suna malamai suna yin saɓani wajen bid'antar da wani malamai suna yin saɓani wajen takfir kafirta wani amma wannan bai sanyawa kaga an samu bambanci a gani ana nan kan aƙida ɗaya amma an yi saɓani shin wane ya yi ridda ko bai yi ridda ba yanzu ke kyawun misali jaham bin safwan ai da yawa daga cikin salaf sun kafirta shi amma akwai wasu daga cikin salaf ba su kafirta shi ba yan khawarij wasu daga cikin salaf sun kafirta su wasu ba ba su kafirta su ba to wannan zai sanya ce to tunda baka kafirta su kai ka zamanto mai sassaucin imani ko kuma wannan fahimtar da kake da shi ne ya sanya baka dauki wannan mataki ba dole ne kana da fahimta sai fahimtar ya zama daidai da sauran mutane a wajen al'amarin me ya sanya wasu malamai suke ishtihari akan wasu masail kun gani kun ga irin wannan abin yayi yawa to akwai jahilci da na fahimta ne misali kaga da yanan wajen imamu ahmad shi kadai ne sauran malaman fiqhun gaba ɗaya sun zo a yi tawaye gawa ga ainihin shugaban. imamu ahmad ya nuna sai sun kawo mai hujja shi bai zamsu ba wannan kuma bai sanya an samu rabuwa ba wannan bai sanya ana kin juna ba ko abin da ya kama da wannan saboda akwai ilimin na'am na'am wa qala hadha fi fasadun yace wannan a cikin shi akwai barna fi dararun alal musulmi wannan a cikin shi akwai cutarwa ga musulmi yin khuruji barna ne yin khuruji wato akwai cutarwa ga musulmi sai ya tsawatar da su ce kai a yin ranku kada ku kuskura ku ɗauki makami ku ce za ku yaƙi wannan gwamnati ban tare da ku sai fa ahmad jaban to yaya ahmad ahmad rago ne yanzu ahmad da yake a ɗauki makami rago ne ahmad dan barar dan gwamnati ne eh?

amma malaman kai gamsuwa malami akwai malamin da yana duba talakawa ne in talakawa suna son abu shi ma zai yi in talakawa suka ce suna son shugaba shi ma sai kuma yana yaban shugaba in talakawa suna suka kai kan mumbari yayi ya kasa kasa wato yana so duk abin da zai ya za a iya burge talakawa wani malami kuma shi yana so ya burge gwamnati ne daga ta abin da zai me zai yi don ya burge gwamnati wani malami kuma shi yana so ya samu yardan Allah ne malamai kala kala ne wani malamin zai duba ina talakawa suka yi zai bisu? ina da didin wani malami ko ba wani talakawa yake dubawa ba yana duba gwamnati ne ina gwamnati ta yi ya bi ta an gani wani malami kuma yana duba menene yardan Allah menene ya dace da yardan Allah ya eh, kamar Imam Ahmad yanzu gani shi malami ne na Allah alimin rabbani kenan eh mafi yawan malamai suka duba talakawa suna sa zai ga zuwa suna ta caji don bin talakawa to duk wanda yake wannan ba malamin Allah ne wannan an gano wannan shi ne Allah shi ke yi samu kashfi shuwar masail al-afiya al-jihad بسم الله rahim الرحيم بسم الله الرحمن na biyar. الخامس amana نبيا Ahad الأمانة والأهد a أقضه الحاكم wato amana da kuma ahad shugaba ne ya kulla shi ya maslahatul muslimina ya kulla shi dan maslaha na musulmai amma ga baki daya wa bi mishwarat al hal kuma da shawara na ma'abota al-hal wal aqd masu kullawa da kwancewa wato tattawan arziki masu kullawa da kwancewa wa ridahu da kuma yardan ahlul hal wal aqd faradda amanu fa faradda amanu wa ahdu faraddu amanihi wa ahdihi wa iqdalihi wato kaga mm. bata bata amanan shugaba da alƙawarin sa. Eh? tun kuɗe amanan shi da kuma da kuma bata shi ya tartabu alaihi darar al musulmi cutarwa yana biyowa baya a gare shi daga musulmi an gane ku in dai shugaba ya kulla amana sai wani ya bata amanan to cutarwa yana biyowa baya alwajin sajid an yi ƙal annana lau abdalla ahadar hakim shi da ce lalle mu da mun bata alƙawarin shugaba bi gairi ma'anzalallah wato shugaba wanda yake hukunci bi gairi ma'anzalallah sai muka bata hukunci muka ce to ai tunda dai yana hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba za a bata wannan hukunci walam ni imamu al kafirin sai zama to ba a tsare dire nan kafirai ba duk kafirin da ya shigo garuruwan mu sai mu kashe shi sai mu ce ai shugaban baya hukunci bi ma anzalallah an gani shi ko kafirin bai tsammani shi kafirin ya yi tsammani cewa an bashi amana kuma ya tsammani shugaban musulmi ne shi ya saki jiki sai ga an kashe shi shi ma wancan kafirin ya shigo ya saki jiki sai ga an kama shi a matsayin bawa an ce shi kafiri ne da su. ya ce to ai shugaban ku ne to ai ba mu da shugabancin sa kafiri ne shi ma kaman ka yake an gane wannan ko to da a ce ainihin za a dinga bata ainihin amana na shugaba wanda yake hukunci da gairi ina anzalallah fa inna hadha yaltazimu ibdalu kullu ma bashara ul hakim to wannan fa yana lazimtan bata duk abin da shugaban ya lafi a yarin guma na'ibu ko duk abin da na'ibin shi ya runguma ma yashtaratu fi mubasharati al-islam duk abin da ake shartanta musulunci wajen runguma abin duk abin da yake kafin a yarda da shi sai an ga shugaban ya zama musulmi idan kuka ce to ai shugaban ya yi me yasa ya yarda? saboda yana hukunci bi gairi ma anzalallah saboda haka duk wani wanda shugaba ya ba amana amana ya baci to za a samu barna mai yawa so da ku ne kuka san yayi ridda tun da gashi ba a cikin musulmi wasu za ganin ya yi ridda ba amma ko kurin jahil da cewa yayi ridda to kaga za a samu barna sosai wasu kafiran za su ga an zalunce su shugaba ya ba su amana amma an kashe musu yan uwa na kal'anka kamar auratayya idan shugaban ya ɗaura aure wannan auren sunan shi batacce kenan tun da kafiri da shi na wa wulayatu jam'il ma da kuma jagoranci na tara dukiya shugaba zai karbi zakka shugaba zai karbi kaza jizya kaza duk abin da ya karba kenan ba daidai bane wata firge da kuma raba dukiya zuwa ga wanda suka dace na walqada da alqalanci wa ghairi zalika da wani wannan ila farqa baina ahadihi bil kafirin wa dan ba bambanci tsakanin alƙawarin daga kafirai da kuma tsakanin sauran alƙawarra da kulle-kulle. Wa za ya tarattabu alaihi min fasad To wannan wani irin barna na biyowa baya a gare shi ma ya fi ko fi bulani wanda suran tashi yana isa wanda ga nuni ga bacin sa insha Allah الأجوبة بسم الله الرحمن الرحيم tambaya na 37 ma hukumar tamsilin musamman addini menene hukuncin wanda ana addini hmm. na addini wal musamman islamiyya da kuma irin wato wake-wake wanda ake kira wake-wake na musulunci allati yaqumu biha shabab wanda wasu samari suke tsayuwa da shi imaratin saifiya a cikin center na irgin akwai center center na lokacin zafi lokacin zafi wato ikhwanul musulmi kan shirya ainihin program wanda suke yi a center center cikin daji irin a ce vocational courses din nan vocational centers wanda ga cewa galiban a cikin mss ana yi wasu daga cikin sun sani ko ana yin wannan vocation to galiba masu shirya su mafi yawa ba salafiyun ba ne mafi yawa 'yan ikhwanin musulmi ne suke shirya su a ƙasashen larabawa suna shirya su a je daji ana karanta da alƙur'ani ana karanta da wasu darussa na musulunci sannan ana cusa ra'ayi an gani a karantar da ƙur'ani da hadisi sannan sai a ɗan cusa wasu ra'ayuka wasu afkar wanda afkar ɗin nan ba marhaji ba ne na salaf an gano wani ku na'am نعم الجواب التمثيل لا أراه جائزا فكي جواز أنا شيني شي وانا تمثيلية بانا غنم بيا حالتا لي أنا هو فهمتا إرو وانا تمثيلية بيا حالتا بلي حتى عليك نعم أنا الشيخ أبو بكر أبو شيخ بكر أبو زيد فاتو شيخ بكر أبو زيد يا فلا الاتفاق التمثيل نعم وعن حدوثه في التعبد لدي غير المسلمين فاتو game da kirkiro shi a wajen ibada a wajen wato wanda suka kirkiro shi wanda ba su ba musulmi suka kirkiro shi wanda su ba musulmi bane faqad rajjaha ba'd al-bahisin anna na wata min sha'air al-ibadat al-wataniyya wato wasu daga cikin masu bincike sirrin jayar cewa lallai tushe na tamsiliya yana daga cikin sha'air yana daga cikin sha'air na ainihin ibada na masu bautan gunki lardar yunan wajen mutanen greek mutanen greek su suka fara kirkiro irin wannan tamsiliya din قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول على كتاب شيخ كده وزاد المستقيم أما أما يفعله النصارى في إيدهم المسمى دا النصارى في wanda suna kiran shi idu sha'anina na mukala ya kharujuna fihi bi waratin zaitun suna fitowa a cikinsa da ainihin ganyen zaitun da makamancin shi wayan tsuguna an na zalika mushabaha suna tsammanin cewa wannan kamanceceniya ne lima jara lil masih alaihi salam wannan kamanceceniya ne ga abin da ya gudana ga annabi isa alaihi salam na'am wa qad naqalahu shaykh bakar abu zaid aidan Hakika shaykh bakar abu zaid ya nakalto shi ma wato a cikin littafin shi a cikin tafsir قال الشيخ بكر ابو زيد في كتابه المشار إليه الشيخ بكر ابو زيد يا فلا الكتاب وذاك إشارة قريش اذا علمت ان التفصيل مقدم الزنا بتارك المسلمين اذا سنشوى شيء تمثيليه ينا ده ينككين علاقه بتاريخ المسلمين في خير القرون إيه أتشكم في ينقرني في ينقرني بأسند وأنا أبو تمثيلية با وأن وفادته كانت دائرة في فترات دارئة شوى للي وتشكو وش garin musulunci ya kasance ya afko cikin wasu ɗan lokuta wa annahu fil rabi ashara hijiri wato cewa lallai a cikin karni na sha biyu ga hijira a sha hudu ga hijira da tabaltu daur Allah wato ne daur Allah wato shi wannan karni wato uh, zagaye na ainihin wasanni ya fuskanci musulmi da hati masarih da kuma ainihin shagulgula na ainihin uh, wato drama drama shine abin da ya fuskanci ainihin musulmi a lokacin musulmi lokacin sun sun rafkana daga yin jihadi ba maganin jihadi sai suka shagalta da wasanni to anan ne tafsiliya suka shigo matasallala an ma'abidin nasara sannan sai nasara sannan sai ya samu silsila sannan sai ya silalo cikin musulmai daga ainihin wajen bauta na kristoci ila fariki tamsil addini hmm. zuwa ga wasu kungiya na tamsiliya na addini fil madaris a makarantu wa badul jama'at da wasu tashin jama'a na musulunci kunt misalu firqatul ikhwan al muslimin take hmm. misalin mutanen da suka suka mai tamsiliya ya zamanto wasailu da'awa akwai kungiya na ikhwan al muslimin idza alimta zalika fa'lam anna qawaid al shari'a idan ka san wannan ka san lalle ka'idojin shari'a da usulinta wa tarqiha eh wa wa wa tarqiha bi ahliha ila madarij shar da kuma hawa hauhawa da mutanenta da musulmi zuwa ga matakala na daraja wa kamal takadi takadi bi rafidi an gane ku wato in kasancewa wato da hauhawar daga mutanenta in har tana so ta hauhawar da mutanenta zuwa ga matakala na daraja da kamala to wannan yana hukunta ta yi watsi da tamfiliya ta yi watsi da shi don ba shi da asali ga tarihin musulunci wa ma'lumun anna al-a'mala imma ibadat wato abu sananne lalle ayyuka imma ibadoji ko kuma al'ada al-aslu fil fil ibadat la yushra asali ga a daga ciki sai abinda Allah ya shar'anta da manzansa na'am wal aslu fil adat la yuzaru minha illa ma asali kuma ga al'ada ba a yin tahziri gare shi wato ba a hanawa sai abinda Allah ya hana da manzansa na wa alaihi fala yajuzu an yakuna ala sabili ta'abbud at-tamsil ad-dini akan shi baya kamata ya kasance akan hanya na ibada tamsiliya na addini kar mu tamsiliya sai dai mu tamsiliya al'ada al'ada in muna yin kama doka kama doka muna yin addini kamar misalin musabaka ne musabaka kan mu shi addini mu dauke shi a matsayin menene al'ada wannan kada ya ya zamanto al'ada أو باب الاعتياد على سبيل اللهو والترفيه كوكو باب ساباوة akan hanya na shagulgula da kuma ainihin wato nishadi ya zama mun yi ne kawai don nishadi ba don addini ba na wa tamsil dini na adal shari'a be shi tamsili na addini a kira shi wani tamsil dini wato babu wani zamani da shari'a ta goyi bayan shari'a ba ta da goyon baya ga wannan fa huwa sabilun muhdas shi wannan hanya ne kagagge wa min majami'in millatil islam qaulun nabi daga cikin dunkulallen addinin dunkulallen hadisi game da addinin musulunci da ya nuna akan haka man ahdatha fi amrina hadha kina nabi ta duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wanda baya cikin za a mayar masa na'am eh. na'am kasu yanayin yadda wasu ke wasan kwaikwayo Wasu kwaikwayo ana yin shi ne kawai don a nishaɗantar da mutane amma ka ɗauke shi babin addini cewa wannan addini ta ya biriya kamar a ce kamar yadda maulidi ya zan biriya saboda masu yin sun maulidi a addini ne a gani amma yanzu misali a aji a yi musabaka a ba yara kyauta kaga abun wani abu ne na mu'amala ba ba ba dini bane shi da aboko suna yi islamiya suna yi kristoci suna yi musulmi suna yi na'am ana yi ne kawai dan ai encouraging da dalibai amma aka dauke shi wani ibada wani wasa'ilu da'awa wani ya zama bid'a eh ya eh. mafi alkhairin shi a bai shi shi shi ne eh, rasa amfani shi ibn usaimin shi ne a cikin malamai ke ganin halaccin tamsir inda ya zamanto ba zai ba da manufa ya zamanto an kiyaye abubuwa wajen wato kamar yadda za a karanta da ɗalibi ya tashi da ilimi ko abin da ya kamata wanda. ibn jami ya kawo tarihin wannan kuturu da makaho da zabaya din nan a nan wajen ibn usaimi ya yi istinbatin tafsir kuturu da makaho da zabaya wanda Allah yana so ya jarabe su sai Allah ya turo musu da mala'ika ko wannan kaga an tura zuwa kuturu an tura zuwa ga makaho da wasu abubuwa kuma shi mala'ikan da ya zo ya zo a matsayin shi na mutum shi kuma ba mutum ne asalin shi mala'ika ne sai ce wa fihi jawazu tamsil a cikin wannan akwai halacci yin tamsiliya in ya kadaita in ya wofinta daga abubuwa na mawani na shari'a kaga kuturu, kuturun nan ba kuturu bane hakika mala'ika ne sai ya nuna kamar shi kuturu ne shi da shi fahimta shi na ibn uzamin ana iya tafsiriya in ba a ɗauke shi a matsayin wani abu na ashimi ba wani abu da ya sauran sakan amma ya zama to an ɗauke shi a dini kai tsaye bai halatta wasu na ganin kuma kai tsaye ko ina bai halatta ba kai tsaye suna yin zafi akan shi kada a yi na'am Eh. zai yi sallar amma wa'azi aka kai za a yi cewa ba a a yi musu ina ganin da sai an an nuna ana yi wani haka ba su yana sun hada ce irin abin da akwai wasa a cikin shi shari ana yi shi shi yaro in ya je ya su biya ta ina ga yana tsalle kuma sakon yana kaiwa gare shi sosai shi irin su din nan sai su kaso din da za ka yaro na na ina ina kallon kaso zai baka labarin abin da kai mamaki zai baka labarin tarihin annabi Musa saboda kallon da yake wa kaso sai da yake ji na wa'azi a gari to shi ne shi za wasu za ka yi katun din tarihin sai ga yaro yana baka tarihin annabi nuhu tarihin annabi isa tarihin annabi waye abin da ya faru ban a kan shi shi wa'azi ma kaga wani lokaci ya danganci bai wa'azin ma wani lokaci mai wa'azin mai sanyi ne ma sai ya ita bacci ba ma ba ji sakon da ake so a isar ba akwai malamin kuma da ya iya isar da sakon yin zaga yana wa'azin sakon na shiga yaron ma ba zai bacci ba da sauransu to ya dai danganta eh eh in ka je kawai ka miƙe ka hana kawai malam

littafin makaranta yanzu ya riga ya riga ɗalibin zuwa daga dawowa zuwa daga madina ne zuwa daga madina ne inda ya yi karatu malaman malaman suka rubuta wannan ko Sheikh Fauzan ya karantar da malaman malaman malaman malaman malaman shi ga su bin baz ga su bakar abu zai wayannan malaman malaman malaman shi ne ya yi karatu ne wajen sassaɓa kundin da kuɗin hudu ne ma za a ce kafin gina yi Daga in Madina ne ai asalin wanda suka karanta da ɗaliban na asali cancan sun ka faɗi wannan magana. Muka wallafa littattafai tafiya kan shi waya za a kawo da wasu sabu sabu. Za ka iya hana wace nan. A hankali in dai abu za a ɗauke da kan hanyar karatu. kuma ana karantarwa ba boyo aka yi ba insha Allah za a gyara abubuwa anan na'am na'am ana tunatar da uwa na'am gaskiya saukan yana so ya zama wani abu daban Allah dai tsare saukan na so ya zama wani abu daban ana yabo yana da yan uwa ana zuba kuɗi wani wanda yake ganin kamar ba a zuwa mutum nan ba shi ko zai yi kamar ma gaskiya wanda gani wani bai da yan uwa ne ina abokan shi ba tun daga iyayen shi ba to ina yan uwan nashi ba yan uwa ne ba za ku zo ku taimaka ba ko bai da kata ne ina abokan shi wannan halu sunna kuke soka kan haka ciki din za a yi saukan in uban shi bai zo ba ko uban dole ya zo da karanci dubu biyu shi ma ya sa in bai zo ba wallahi tallahi za a kori yaron ba a bai ba bayan kuma kaji da zai kawo a ce kowane yaro ya zo da kaza guda daya kuma sannan zai kawo kudi na waye kudin waye dubu ishirin ko dubu sha takwas ko dubu sha takwas na waye akwai kaza sannan ya zo da uban shi da yan uwanshi shi kuma zo su zuba ina ba gani abin sai ga mutanen da ake masu su suka haifar da wannan abu iyaye saboda ba su yi dan kyautata yadda ya kamata shi jawo malaman su sai malaman su malaman su suka ci suka mun cire samun mutane kuma suna suna musu abinda Allah bai dora musu ba eh? ana haddasa da abubuwa ne saboda abin da mutane suka yanayin su misali sun ba nan matsa ba kai jasa saukai ya zama shi ma waye kai saukai shi ma waye kai za ka yaro bai ma san baki ba sai iya yin kawo kuɗi su ce da Allah bashi ya sauka ni a kowane na san wata ta faɗi jarabawa ya ce ba sauka sai da ta maɗa ne to in kiyar za ki biya ninki za ki biya dogon za ki biya aka ba ta ta yi sai sauka yaya al'amarin sai dai gyaran Allah yaya an ce shi da gama ya zama waye da gama ake ya zama waye kuma ma cikin kana tsohon shi ne yana kuma san waye gurbani yanzu ina ce waye yanzu da eh, wannan wannan samun salon daga hayi yanzu ɗan eh, hayi suna da wani usulubi na karɓar kuɗin iyaye da sosai kan sauka wallahi dani na je wani sauka da aka gaice ni na ga irin wannan abun sai an wasa yaro an wasa yaro ina uban shi wane ya zo za a ba uban kaza kaza za a ba yaron ka da ka zo ka zo ka bada na gudun mawa sai uba ya zo ni ne uban wane kaza kaza sai shi zai sa dubu biyu in ba ka da shi ce to sai an samu za zuwa karba ba za a bayar ba a gani kuma wanda za a sai sun 'yar yarbawa sun riga kowa ma wannan akwai wani wanda na je wallahi da malam kaga in ga wani sauka da raji ahlus sunna ne mushi malamin ba shi da yan uwa ne ina yan uwan ina baban shi ina kanin baban wallahi sai an yi wajen awa ɗaya ana magana kan abu ɗaya mun ga an cika an cika me an cika rufa ana tannawa. wallahi haka na daura aure shi ma kazalika irin wannan shi ne kaga abu ne wanda yake a hankali a hankali ana koya to zaka mutane hanyoyin samun kuɗi ne wanda yake to zaka ganshi akwai dan shumuha a cikin sa akwai dan ba dan dadi dadi a kai ga abu zaka bai dace da salo na a addini ba ka Allahu a'lam bi a dai duba shi gaskiya ne da yanayin shi eh albani ku duba za a dawo rage insha Allah <laughs> insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk